yanzu da muke magana yammacin ranar talata ne wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da daya wanda ya daidai da tara ga watan march shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyyatul kubra ta shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi a ɗazu muka kasar na ainihin uku wanda wannan kasar na uku shi ya zo mana ƙarshen shimfiɗa da sharar fage da muka yi na ainihin wato karatun wannan littafi idan an ji kwanan watan da muka sanar a cikin wannan kasar ya zama kuskure saɓanin wanda muka faɗi ɗazu na safe to na safe ne daidai yanzu da ka nake faɗi ta iya ya zama ainihin akwai kuskure Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu a yanzu za mu fara ainihin karatun wannan littafi ba tare da ɓata lokaci ba kuma kamar yadda na faɗi ba ɗaya ba ba biyu ba a karatuttukan da suka gabata cewa na ɗauki ainihin nuskar a Dr. hamad ibn abdul muhsin at wanda farfesa ne a ainihin wato jami'ar imam muhammad ibn saud al-islamiyya da ke ƙasar saudi arabia wato profesa ne a cikin harka akida da tauhidi ya zauna ya aikin gyara da tantance wannan littafi sannan maktabatu darul minhaj ita ainihin wato ta buga wannan ainihin littafi kuma wannan bugu an yi shi ne ainihin bugu na farko na wannan ainihin nuska wadda a bara aka ainihin fara bugata na haka wannan nuska duk wanda yake sauraron karatun nan daga kusa ne ko da nesa to ya san cewa ita ce nuskar da ainihin na mayar nuskatul um wato ita ce nuska wadda zan dogara da ita da izinin Allah ko da bukata ta kama an tattauna game da wata nuska to dai wannan ita ce nan shi ma malamin ya yi kokarin ishara a ƙasa dangane da saɓanin wasu ainihin wato nuskoki da wannan nuska ɗin insha Allah. sannan waɗanda za su bi karatun nan kai tsaye da waɗanda za su bi daga nesa sun su yi taka tsantsan niskar da za su samu idan ta zama ba irin wannan ba ce to in ɗan sun ji saɓanin kalma ɗaya ko biyu ko makamantan haka to wannan kuma da gwargwadon yadda bayani zai biyo baya idan ya kasance na fito ƙarara na yi bayani dangane da cewa kalma kaza da ta zo a wuri kaza to kuskure ce to lallai insha Allah kuskuren ce amma an gina na yi shiru a kai ga ishara ishara da nake ga zahiri ko kuma ga abin da zai fi galibi Shi ne ainihin a cikin wata nuska ta zo insha Allah ta'ala sannan shi wannan malami da ya wannan aiki ya rinka yana ta'alikat da sharhohi akan wasu matsaloli da suka shafi aqida hadisi tafsiri tarihi da tarajin da makamantan al'amuran da suka shafi lugha da makamantan waɗannan al'amura da insha Allah ta'ala na haka in bukata ta kama daga cikin sharhohin nashi da ta'alikat ɗin shi mu rinka ainihin karanta babu laifi insha Allah kamar yadda yake za amfani da at-ta'liqat at-tawdihiyya ala muqaddimat al-fatwa al-hamawiyya wadda ainihin wato ad-doktor Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan yayi wadda Adil ibn Muhammad Musa Rifa'i ya zauna ya ainihin wato tattara kasusuwan ya ainihin buga wato farko farkon sharar fage na wannan littafi wanda za mu fara karanta yau ita ce ainihin Fawzan al-Fawzan yayi mata ainihin ta'aliki gaba daya amma muƙaddimar kawai ita ce nan ainihin aka buga ta a haka da kuke ganinta ita ma ainihin wato darul minhaj ita ce take siyar da wannan bookshop su amma darul asima ita ce ta buga to sa'annan akwai kuma sharhul fatwa al li shaykh al-islam ibn taymiya wadda ainihin wato dar jawzi da ke al-qahira suka buga wadda ita kuma abdul aziz ibn abdullah ar-rajihi ya sharhi da kuma salih ibn abdul aziz al-shaykh wannan ainihin sharhin kammalallen sharhi ne na wannan gaba ɗaya ita kuma wannan muska galibi ita ce ko kuma wannan sharhi galibi shine a hannun mafiyancin ɗaliban makarantar nan da muke karatun kai tsaye tare da su insha Allah Allah maraukakin sarki ya taimake mu jama'a za mu fara karatun wannan littafi muna masu neman taimako a wurin Allah madaukakin sarki bismillahir rahmanir rahim ila shaykhul islam abul abbas